وكتبنا له في الالواح من كل شيء موعظه وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوه فخذها بقوه وامر قومك ياخذوا باحسنها ساريكم دار الفاسقين mun rubuta wa annabi Musa dukkan abin da bani Isra'ila suke bukata na al'amuran addininsu da duniyarsu a cikin allunan katako ko waninsu don su zama wa'azi ga wanda zai wa'azantu a cikinsu da kuma rarrabe hukunce-hukuncen da suke buƙatar warwarewa ka riƙi littafin attaura ya kai musa da ƙarfi ka umarci mutanen ka bani isra'ila su yi riƙo da mafi kyan abin da yake cikinta daga cikin abubuwan da ladansu yake da girma kamar aikata abin da aka umurta a bisa fuska mai kyau hakanan kamar haƙuri da afuwa da sannu zan nuna muku ƙarshen wanda ya saba wa na, ya fita daga daga biyayya ta da makomarsa ta hallaka da dirkakewa.